السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba sha hudu ga watan jimadal akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi sharhi da talikin a shekhu Dr. salih buna fauzan buna abdullahi fauzan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yin wa musulmanta ba malam ya yi mana bayani don gani da yana daga cikin aƙidanmu imani da masihid dajjal a ƙarshen duniya akwai fitina wanda dukkanin annabawa da manzannin Allah sai da suke bayani akan wannan fitina ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine cikamakin wanda ya zo da waɗannan bayanai ɗin ta ƙarƙashin waɗannan bayanai na masihi dajjal malam ya gwama mana da kuma saukowar annabi isa ƙarshen duniya da abubuwan da za su faru da bayani akan mahadi da bayani akan ya ajuju da dai sauransu to waɗannan suna daga cin aƙidanmu ba wani al'amari ne wanda ya faru ya riga ya wuce ba wani al'amari ne da yake tafi an gano wannan da kyau ko wanda dole ne mai kokari mu san wannan kuma mu fayyace shi babu wani wanda Allah madaukin sarki ya ba shi kwanan watan da waɗannan abubuwan za su faru ballantana ya ce shi yana da yaƙinin shi ko wani zurriya daga cikin jinin shi ba za su cimma wannan wajen ba ko ba su cimma wannan zamani ba ko wannan bala'i ba zai kai zuwa gare su ba ko ba zai kai zuwa gare ka ba lallai imani da wannan to dole ne a gare ka jama'ar annabi kun gane wannan da kyau ko shi yasa mu natsu mu fahimci waɗannan abubuwa fahimta kyakkyawa Allah ya taimake mu to malai ce atba'ud dajjal mabiya dujal suwaye suwane ne mabiya dajjal wanda idan dajjal ya bayyana to su za su bi shi ina son ku fahimta yana daga abin da ke mai da mutane ba su san addini ba shine za ka je an zo an ambaci wani bangare na mutane wannan malamai suna kiran shi da mafhum kuma gaira mafhumin inda usuliyin an gane ka ce a ah, to mu alhamdulillah tunda ma mu ba su ba ne. za ka sani akwai wani nasin da ya shigar da kai sai kayi da gaske an fahimta shi sa ku tara hankalinku waje ɗaya kowa ya natsu ka ji suwaye mabiya dajjal ɗin nan anya baka cikinsu eh jama'a mabiya dajjal suwaye ba kawai zuwa mana bayanin ai ga dajjal zai zo zai kwana arba'in fa'asa yaminan fa'asa shimalan waye waye wannan duk gaskiya ne akwai abin da kuma dole sai ka tsaya ka san shi ka fahimce shi don yana tafi atba'u dajjal mabiya dajjal a cikin littafin alkiyamatu sugura a shafi na 193 mala ya ce almasihu dajjal al'awarul kazzab kun ga dajjal mai ido ɗayan nan hamshakin makaryaci huwal malakin ladhi yantazirul yahudu khurujahu sarki ne wanda yahudawa suna dakon bayyanan shi duk inda ba yahudi yake a duniya to yana nan yana dakon bayyanan dajjal abin mamaki me yasa yahudawa suka je suka zama 'yan kama wuri zauna a gabas ta tsakiya suke kaka gida a wannan wajen ana ta bala'i da su bayan da kuma a cikin alkur'ani allah madaukin sarki ya gaya mana su ya alamuna zahiran min alhayatid duniya son rayuwar duniya amma kuma kullum suna wajen nan a kashe su a raunata su a lalata dukiyarsu amma suna nan sun mayance ma wajen wai ko me yasa kuma har yanzu kokari suke suna ƙara da waje yaƙi suke suna ƙara karya daular musulmi a wannan wajen a cikin katin nan za ka ji me yasa an gane saboda suna da yaƙinin dajjal a wannan yankin zai bayyana kuma suna sauraron fitowar shi domin zai zama shine sarkin da a tsammaninsu shi zai mallaki duniya duka an gano wannan da kyau ku shi sa hatta babu luddin a yanzu a wajen yankinsu yake suna nan mamaye da shi an gano wannan kuma nan ne babban filin jirgin samansu yake jama'ar annabi kuna gane wannan inda za ka san shi kafiri ba da wasa yake kafirci ba kai ne musulmi aka nuna maka addinin ka kake yi ma addinin roƙonsa nan kashi kenan yanzu duk musulmin da yake wannan yankin ko kai da kake wannan tsallaken idan ka gano kaji yadda yahudawa suka rike wuta a wannan wajen sai ka ce ga dalili nan menene home yantazirunahu suna nan suna sauraren shi shiwa ad-dajjal domin shine suka ce sarkin da zai mallaki duniya baki daya so kuma dama ɗan duniya ne liyahkamul alam fi ahadihi saboda su hukunta duniya kuma su jagoranci duniya a zamanin bayyanan dajjal an gane mala ya ce fafi musnadi ahmad an usman ibn abil as radiyallahu anhu أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يشي أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء ما فيا yawa daga cikin mabiya dajjal annabi ya ce yahudawa ne sai kuma mata kaka ce to yanzu da haka yi da kwanta haba malam ai kaga cin da ni ba ba yahude ba ne kuma ni ba mace ba ce to ai uwarka ba mace ba ce ƴarka ba mace ba ce matanka ba mace ba ce kanwanka da yanka ba. eh kuma annabi me ce aksaru ce. mafi yawa Yan kaɗan ɗin fa yanzu misali da aka zo a najeriyance aka ce 'yan wasu ɓangare ne cikin 'yan najeriya mafi yawa sai ka ce ina 'yan arewa haka 'yan kudu ba su da yawa eh su ba 'yan najeriya ba ne ka hankali shi sa kowa ya rika fahimtar nassi kuma a bisa fahimtar magabata ba irin yadda 'yan bida a yau suke ma nassi rukon kazan kuku ba an gano wannan da kyau ku muna tafa a kansu jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wani hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Kitabul Musnad a juz'i na 4 shafi na 216 zuwa shafi na 217 yanzu kenan idan aka tambaye ga suwaye mafi yawa daga cikin mabiya dajjal sai ka ce Yahudawa da kuma mata to me yasa Yahudawa za su zama su suka fi yawa saboda kwaɗayin duniya suna cewa sarki ne da zai mamaye duniya ya milke ta to su suna son su zama suna ƙarƙashin jagorancin mai gwamnati a hannu ne an gani mata fa me yasa suka zama daga cikin mabiya dajjal san lahira ko san duniya ƙur'ani ya ce auman yuna sha'u fil hiliyati fa huwa fil khisami ghairu mubin Allah ya kiyaye malai ya ce wa fi hadisi anas bin malikin alladhi rawahu muslim fi sahihihi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace yatba'u dajjal min yahudi asfahan saba'una alfan annabi yace waɗanda za su rako dajjal su mara mai baya su yi imani da shi yayin da ya bayyana kadai daga cikin yahudawan garin asfahan akwai mutum dubu saba'in alaihim tsayalisa kowanne yana sanye da tsayalisa wani hadisi al'imam musulmi ya fitar da shi a kitabul fitan babun fi bakiyyati min a ahadisid dajjal a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wasu hadisai da suke saura suke ɗauke da bayani dangane da dajjal a jazi na hudu shafi na 2266 a lamba hadisi na 2944 mala ya ce wa jam'u tsilisan jam'i ne na tsilisan wa tilisanu a jamiyun mu'arrab wannan kalma na tsilisan kalman ajamanci ne ba kalman larabawa ba ne kalma ne na baye haka waye gari ya rikide ya zama larabci wa huwa saubun yalbasu anil katafi wani tufafi ne wanda ake sanya shi a kafada wata matsiyaciyan babbar riga ne wanda yahudawa suke sawa ita wuya kawai ake yin ta ba irin babban rigan mu bane za a zo da yadin ne in aka zo da shi kun gano wannan kawai sai a yanke tsakiya sai ga yahuda suna sa shago kuna ganin su da shi ko an gane sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haba ba dole a jinjira manzan Allah ba ya faɗi magana sama da shekara dubu yau ga yahudawa suna sata ko ba su sawa annabi ce haka za a gansu da wannan babban riga irin na yahudu wajen dubu nawa dubu saba'in duka da wannan riga suna bin dajjal an gane wannan da kyau yanzu kenan kin da waɗannan yahudawa na asfahan su annabi ya magana karar a kansu to Yahudawa wanda suke ingila fa su ban da su Yahudawa da ke amerika fa su ban da su an gane wannan da kyau ku za ka ji aƙidan su waye masu wannan magana allah madaukin sarki ya kiyaye Malam yake cewa yuhitu bil badani ita wannan rigan za ta rufe jiki kuma duka ba wa iyakanta wuya bane kun san sakin da suke kaman babban riga ko to haka za ga kowanne bululun bululun bululun bululun duk suna bin dajjal saboda za a ja dala an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye malai yace wa yazkuru abunu aimin anna ihdal qura Attabi'a li madinati asfahan malai yace gari na biyu waɗanda yake wajen yawa ga adadi mabiya dajjal su ne kanat wannan gari ana kiranta da al-yahudiyya sunan garin kenan al-yahudiyya ita ce gari na biyu da za a samu mafi yawancin waɗanda za su bi dajjal 'yan wannan gari ne an gane sai dai ba su kai yawan yahudawan asfahan ba an fahimta yanzu misali in ka zo ka ce mafi yawancin al'umman najeriya suna zaune a ina ne eh sai ka ce a arewa to sai ka ce kuma a arewan wata jiha ce wanda mafi yawancin 'yan jihan suka fi yawa a arewan sai ka ce ina kano sai a ce to bayan kano suwa ke biye da su wajen yawa sai ka duna. mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce ne annaha kanat tahtassu bisabi bisukun al-yahudi saboda wannan gare na al-yahudiya gari ne a da ta keɓanci ba mai zamanta sai ba yahudi an gane ana nan walamta zalka zalika garin bai gushe ba mallakan yahudawa ne su kaɗai ke zaman garin ila zaman ayyub bin ziyad amirun misr har zuwa lokacin ayyub ɗan ziyad sarkin masar ne fi zamanin mahadi ibn mansur al-abbasi mun gano wannan da kyau ko a lokacin sarki al-mahadi ɗan mansur al-abbasi a lokacin wannan sarkin lokacin yahudawa kaɗai ke zaune a yahudiya fasakana al-muslimuna daga nan sai musulmi suka fara zama wannan garin suna zama suna zama yahudawa na fushi suna ƙara gaba wasu na mutuwa har aka wayi gari wa bakiyat lil yahudi min haqatun ba abin da ya rage na wannan yanki wanda yake hannun yahudu sai dan waje dan kaɗan mun gano wannan da ke ku mafi yawancin yankin ya fada hannun wa hannun musulmi sai mu gani jawabin fahimci wannan da kyau ko sai zama ɗan kaɗan ne wajensu shi ya sa idan da za a zo da jam'iyya ko 'yan banza su cika ta ko mutanen kirki ku je ku cika jam'iyyar sai ganin ku da gemu da rawani da dagaggen wando za ga wancan shegiyan ta fita wannan ɗan iska ya waje haka haka za su yi ta raguwa har sai an waye gari jam'iyyar ta zama ta suwa taku amma kuka yi fushi ai kaza bar mu koma gefe za ku yi ta fushi ne kuna waje ɗaya an gano wannan da kyau ko ba yahudiya suke takama da ita ba to musulmi sun je sun cika ta dole yahudi su yi ne su jajiki ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine sai mala yake cewa wannan bayani ya zo cikin littafin lawami'ul anwar al-bahiyya juz'i na biyu shafi na ɗari da bakwai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wasmu dajjal indal yahud sunan dajjal a wajen yahudu wannan sunan dajjal a wajen annabi ne kun gano wannan da sauran annaba da suka gabata amma yahuda ba dajjal suke ce mashi ba ba su ma yadda a ce masa dajjal ba an gane wannan da kyau ko ba su yadda ba domin duk wanda yake kan wata anna in ka zo ka ce wannan annan da yake a kai anna ne zai yadda eh ba zai yadda ba zai ce shi alheri yake a kai an gane wannan da kyau ko misali da za ka je ka samu annabi da sahabbai da malaman farko har zuwa kan bakar gome ka tambaye su akwai wani waje da aka ware ga siffan shi ga tsarin shi ga komi nashi an ce ana ibadan Allah a wajen ya sunan shi za a ce Qur'ani ya ce sunan shi mai masjidu dirar haka amma ka je ka samu yan dirar za su yi wajen su dirar ne iri ɗaya da yahudi ne a gano da kyau ku shi Qur'ani ya ce dirar ne confirm annabi ma haka ya ce sahabbai ma haka suka ce duk malaman farko haka suka ce har zuwa kansu abubakar gumi har zuwa kansu malam jafar da su malam albani da su malam dr sani duk haka suka ce da duk malaman musulunci irin su albani irin su bimbas irin su usaimin da dukkanin malaman musulunci ba wanda ya zama sha ta amma yan dirar me za su ce cewa za su yi a su ibada suke wala ya halifunna in aradna illal husna wallahu ya shadi innahum la kasibuna to sunan dajjal a wajen yahudu suwa ba sai da sunan shi dajjal ba sunan shi almasihu bin dawud almasihu bin dawud ina ba ta mun gane me yi wani bai taba sanin sunan dajjal a wajen yahudu ba shi yasa in ka je wajen yahudawa zaka bayyana masu waye dajjal sai ka ce sunan shi almasihu ibn dawud mala ya ce wahum ya umuna annahu ya kuruji akhirin zaman so kansu yahudawa suna riya cewa zai bayyana ƙarshen zamani fayyablugu sultanuhul barwal bahar suka ce mulkin shi sai ya mamaye tudu da teku ko'ina sahara da hawa ba inda mulkin shi ba zai kai ba wata sirrin ma'ahul anhar kuma inda dajjal ya tafi za ga hata rafuka da tekuna da duka bin shi suke yi wahuwa huwa wahum yasumuna annahu ayatun min ayatilla domin su yahudawa suna ganin dajjal shi ma ayatun ne an gano wannan da kyau ko idan a wannan yankin ka tafi iran 'yan shi a suna da ayatun lahi. kuna tsoro ne ayatul lahi ehe in ga gangara isra'ila su ma suna da ayatul lahi dajjal an gano wannan da kyau ku duk ayatul lahi ne ina da kun gano wannan da kyau Wani sun ce dajjal ma ayatul lahi ne mala ya ce suna riya cewa ya raddu ko ya raddu ilaihim al-mulk wai dajjal shi zai dawo masu da mulkin duniya kasan yahuda suna cewa mafi yawancin annabawa a cikinsu suke saboda haka mulkin duniya ya kamata ya zama hannun yahuda ne sai annabi muhammadu ya zo ya kwace to ana nan mulkin yahudi suka ce zai dawo hannunsu lokacin da dajjal ya dawo an gane wa kada kazabu fi za'amihim ma da ce ƙarya suke yi a bisa wannan riyawa nasu bal huwa masihu dalala al-kazzab shi dajjal masih ne na ata kuma makaryaci ne wa amma masihul huda shi ko masih na shari'a isa bin maryam shine annabi isa dan maryam fa innahu yaqtulu ad-dajjal masih ad-dalala shi zai kashe masih ad-dajjal masihid dalala kama yaqtulu atba'ahu min al-yahudi kaman yanda annabi isa zai kashe mabiya yahud mabiya dajjal suwaye yahud duka sai annabi isa ya bi ya kashe su sanda annabi isa zai bayyana kisan da za a yi mai yahudawa za ka ce kisan da hitler ya masu menene wasa ne duka sai ya kashe su in kaga ya bar wani ko to musulunta ya yi ba maganin jizya kawai sai dai shan kaifi za mu zo za ku ci yanzu mun gane yahuda sun canza mu da jal suna ko ba su canza ba kuma suna tunanin zai samu musu da mulki ko ba zai samu musu ba Allah ya kiyaye kamar yadda muka karanta a cikin hadisin nan dajjal zai shiga ko ina zai zaga ko ina haka to sai mala ce himayatul madinatu wal makka min ad-dajjal Hmm. Allah madaukin sarki zai tsare madina da makka daga sharrin dajjal ka san a musulunci ko har a nada ƙasa ba garin da ya kai maka da madina daraja har abada kuma barku ji bayani na biyu har a nada ƙasa ba wani limami da zai limanci da zai kai limamin maka da madina daraja shi duk wanda zai wulakanta limamin maka daidai ne da in annabi ya dawo ma zai wulakanta manzan Allah sau da kaddara yanzu manzan Allah yana raye waye zai zama limamin maka yanzu kenan limamin maka yana riko limanci ga waye na annabi ne na madina ma abin da yake kenan yau da annabi zai dawo dole za su yi me za su yi resign maza na limamin shi yasa idan ka ci mutuncin wannan kujerar limancin nasu to kana cin mutuncin manzan Allah ne kai tsaye an gane wannan da kyau ko saboda ba kujeran wasa ba ne za ka zo suna cewa ko limamin maka don kaza kaza ya dawo bai isa ba daidai ne ka ce ko manzan Allah ya dawo bai isa ba saboda ai ba ana kallon su wanda suke kan kujeran ba kujeran ake kallo ai kun gano wannan da kyau ko yau musulmi suna da garin da ya kai maka da madina daraja ne akwai alƙiblan da yake wannan alƙiblan daraja ne akwai wajen da yake wannan wajen martaba ne yasa kowa shiga taitayin shi kuma kowa ya rika lissafa maganar da zai biyo bakin shi ko lokaci da zaka ji mun cika baki mun ce ko limamin arafa ƙarya muke yi mun gano wannan da kyau ku to ko limamin maguma za ka yi mai rashin kunya ne balta limamin maka da madina jama'a kuna gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa maka da madina babban gari ne za a tsare su daga dajjal amma sai ya je ƙauyen an gano wannan da ke wallahi sai ya zo ƙauyen kai ma zai je ƙauyen dujal tunda da kai ba dan maka bane to kuma barka ji in ma kai ka je madina ka zauna madina kai ba nagari bane za ka biyo dajjal Allah ya kiyaye yaqsudu dajjal al-madinatu al-manawwara dajjal farkon fitowar shi ba inda zai nufi ya tinkara sai ina sai madina nan ne target ɗin shi kisa duk wani mugu ina yake targetin can kisa duk inda yan bida suke kokari suke su nuna malaman maka da madina malaman banza ne ba mutanen kirki ba ne a ce masu wahabiyawa a ce masu wane ne a ce masu wane ne duk wanda ka ga yana wannan zai wahala in dujal ya biyo bai daga cikin masu yi madujal zagi sai wahala maka da madina duk wanda bai san mutuncin addini ba wala shi ke faɗin waɗannan maganganun duk wanda bai san mutuncin addini ba sa muna ƙaunan garin nan matukan ƙauna annabi ya ce ke maka ke ne mafi soyuwan garin da na fi so haka kuma a wani baitin wudi'a alin nasa ina yake lallabi da bakka Allah ne ya tsara garin ya kiyaye shi kuma annabi ya ce harami ne shi ma mai da madina ta zama harami ba a yaƙi ba a kaza ba a kaza wani ya miƙe ciwo kwallon waɗannan limaman yana faɗin maganganun banza saboda kawai ya bugu an fahimci wannan da kyau ko wannan ba zai yi mu bar mutane da ba san mutuncin addini ba don ba su karanta shi ba su rika faɗin maganganu miyagu akan malaman addini akan limaman musulunci ba zai yiwu ba waɗannan malaman masu daraja ne Allah ya sa mu dace malai ce fala yastati'u dukhulaha ba wanda ya isa ya ba da jal biza da zai iya shiga garin Madina ma'ala ya ce zalika annallaha hama makkata wal madina minad dajjal wa ta'un saboda Allah madaukin sarki ya tsara garin makka da madina annoba ba zai shiga ba dajjal ma ba zai shiga ba na mu gaskiya duk wani bala'in annoba baka taba jin an yi a maka ko madina ba ko wani abin da aka je aka yi a ƙasar saudiya lokacin aikin hajji ai hari ne da 'yan shi'a suka kai ai hari ne hoda ne mai guba suka fesa gas ne aka saki a wajen domin su kisa don ta da fitina a wajen sakamakon abin da saudiya take na yakan 'yan ta'addan 'yan shi'a a yaman da bahrain an gano wannan kuma wallahi in saudiya ba ta wannan aikin ba ko ka ba ƙara zuwa aikin hajji ka ji ɗaya bukatunsu shine su yi ƙarfi a wannan wajen da za su mamaye garin ga baki ɗaya su riga haifar da fitina to saudiya ta gano haka don dama allah ya nufin zai tsara garin dama zai tsara garin ne ai ba mala'iku zai turo yanzu ba sai in dajjal ne ya zo za a turo mala'iku amma yanzu su sarki salman ne za su burara musu wuta ai mun gano wannan da kyau ko allah madaukakin sarki ya sa mu dace kuma allah ya taimake su Mm, Baba ma ya ce da gudunmawan shi mala ya ce wawa kala ha ila mala'ikatihi Allah madaukin sarki sai ya jiɗinta al'amarin tsare makka da madina a hannun mala'iku fafi yi bukhari an abe hurairah ta yarfa'uhu a cikin sahih bukhari abu hurairah ya ce annabi ya ce ala an qabil madinati mala'ika a kowane kan iyaka na madina akwai mala'iku la da hulhatta un idan annoba ya zo to mala'iku ne za su kori wannan annoba walar dajjal haka dajjal ma ba zai shiga maka ko madina ba waɗannan mala'ikun su za su kora su karanta fatul bari juz'i na sha hudu shafi na ɗari da ɗaya mujalladi na sha uku shafi na ɗari da ɗaya mala ya ce warawar bukhari aidan an anasin ya rafa'uhu la ya da kulul madinati ru'ubul masih annabi ya ce la da kulul madina sam da ɗai ba zai shiga almadinata ba wa ru'ubul dajjal firgici da razani da tashin hankali na dajjal laha yawma irin saba'una abwab a lokacin bayyanar dajjal madina tana da mashiga saba'in saba'ata abwabin ƙofofi bakwai manyan ƙofofi na shiga ala kulli babin malakan kun gane a kowane ƙofa akwai mai mala'iku biyu kun ga irin wannan tuntuɓa harshen ne na zo ina magana ran nan muna karatu wai mutane sun kasa man tambihi yanzu gashi karara na karanta saba'atu abwabin sai zarbabi yace nace babi nawa saba'in muna bayanin banu isra'ila suna da kofofi na shiga cikin ruwa guda nawa sha biyu sai nace arba'in dutse aka fasa kofa nawa Allah ya fitar masa da bakin famfo nawa sha biyu isna ashara Allah ya ce sai nace arba'in sai jama'a suka yi man shuru me ya ɗauke ni eh shine magana dangane da abin da ya shafi azumin da annabi musa ya yi arba'ina yauman mun gano nan da kyau ku fatamma musa mai kata rabbi arba'ina laila to shine mutane a wannan sai suka shiru wai sai da na tashi wake man tambayi sau da kidadanci sanda aka yi sannan za ka yi magana in ma da wani dalili ne da aka sani a kawo maka yanzu babu kuma a shiru wani lokacin zan iya cewa mutum saba'in ma waktara musa saba'ina rajulan yi. kun gano wannan da kyau ku shi sa ana yin magana ba daidai ba nan take za ka yi magana kanta to tuntuba harshe kowa na irin wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace ƙofa bakwai kuma kowane ƙofa ɗaya akwai mala'iku biyu ka karanta fatowar bari jiz'in can na sha uku shafi na casa'in abin da ya sa nake ihatsan ku zuwa ga fatowar bari sau don ku karanta bayanan da ke wajen ta akwai bayanai da yawa za mu ɗibo wasu Allah ya taimake mu ma'ala ya ce wa fi sunan tirmidhi wa musnad ahmada an أبي هريرة يأتي المسيح من قبل المشرق مسيح الدجال زي قلو تبنغران قبسن وحمته المدينة تاجت ليش شيني يشقو مدينة حتى إذا جاء الدبر أهد har sai ya zo bayan Uhud talaqqadhu mala'ika anan zai aran gama da mala'ikun Allah faduribat wajuhuhu qibal sham sai mala'ikun su banki fuskan shi sai ya nufi sham fa hunalika ya haliku a can zai halaka fa ya haliku a can zai halaka annabi ya ce sham ne amma yanzu a duniya sham ne wajen ina ne isra'ila ne kenan yanzu waɗannan nasoshin da suka ce sham kuma yanzu ba kasan sham ba ne kenan ba wajen ba ne kenan duk canza ma abu suna da kai ko shari'a ba ta shirme kake yi yana nan wannan abin da shari'a ta san shi yahudawa sun yi kokarin canza ma wajen suna isra'ila ne wani ɗaya wajen kuma suka ce mai filistin aka ware wajen da ba ruwan dajjal da shi aka ce mashi mai sham domin waɗannan hadisan na annabi wai kasi aiki suna nan suna yi don wannan yankin duka ya sunan shi sham an gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace ma'ala ya ce wa ƙala tirmidhi hadisun sahihun tirmidhi ya ce wannan hadisi ne ingantacce karanta silsilatul ahadisu sahiha juz'i na hudu shafi na ɗari uku da saba'in da biyu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da ɗaya hayyil bukari wa Muslim. <clears throat> ya ce a cikin sahih bukhari da sahih muslim an anasin qala daga anas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace laysa min baladin illa sayata'uhu dajjal babu wani gari a duniyan nan face sai dajjal ya shiga illa makkata wal madina sai dai makka da madina ne kadai ba zai shiga ba وليس نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة حافين باب ونسرقي نشقى مكة دا مدينة da za a iya surkuɗawa mutum ya shiga face akwai mala'ika ko mala'iku sun yi sahu a wajen ta suna tsaron waɗannan garuruwan fayyan zulu bisabaha sai da jal ya yada zango a bayan garin madina wani waje ne wanda yake da wasu bakaken duwar wasu in ana zafin rana masu bala'in zafi fatar jiful madina sai madina ta yi girgiza bi ahaliha salasan fatar jiful madinatu bi ahaliha salasan rajafatin sai madina sai ta yi girgiza su uku ya ilaihi ha kullu kafir duk wani kafiri da yake raye ko aka binne shi a madina tun da zai fito ya ci wa munafik da duk wani munafiki sabla dan ubayu duka wa jarot an gano wannan da kyau ko sabu lahabi sabu jahal duk wa jarot an gano wannan da kyau ko sai a bar madina sai ta wagan manzan Allah ka san mutane suna mamaki abdullahi dan ubayi san da ya rasa ina aka binne shi a baki'a ne kuma annabi ya ce ranar kiyama haka za a yi makabartan baki'a sai a je a zazzage sa ina hadda dan ubayu <laughs> ina za ka yi shi ku faɗi ya za a yi gashi annabi ya ce za a zazzage shi a aljanna bari ga ji makiya Allah ko in sun tashi fada da koko ba su gaya muku wannan hadisin ba sai su kawo muku wancan kai jahili ne baka san waɗannan ba an yi wasa da hankalinka sai ga a ah, to ya qur'ani ta hadisi ta fatoyinku suke karo sai ce kai malami ne ai kafin kiyaman ta tsaya a ɗauko makabartan aje a zazzage su ya fita <laughs> mun gano wannan da kyau ko nan ne asalin Allah madaukin sarki ya sa mu dace karanta Saihul jami juz'i na biyar shafi na 99 lamba hadisi na 2306 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa fi sunan ibn maja wa sahih ibn khuzaima wa mustadrak hakim an abi umama a cikin sunan na ibn maja da sahih na ibn khuzaima da mustadrak hakim daga sahabi abu umama anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi yace ce wa innahu la yabqa shay'un min al-ardi illa wati'ahu wa dhahara alaihi babu wani waje a duniyan nan kaf face sai dajjal kafan shi ta taka shi kuma sai ya mallaki wajen mun gani ko ina sai ya mallaka illa makkata wal madina sai makka da madina la ya'tihi ma min naqabin min anqabiha ba zai taba zuwa kofa ko wani surkuki da ke bullewa cikin madina ko makka ba illa laqiyadhu mala'ika face mala'ikun Allah sun tinkare shi bisiyofi dauke da zararrun takobe fallallan takobi ga yawo jini na wuce a hannun mala'ika salatahu za su zara takobin su bi shi hatta yanzulu inda daribul ahmar har sai ya je ya zauna ko ya bi hanyar daribul ahmar inda man kafi usabaha inda wannan kasan asabaha ta kare na bayan garin madina sai sun tsaya a nan shi ma nan zai karasa sai tunkari sham yana tsayawa fatar jiful madina bi ahaliha salasa rajafatin sai madina ta girgiza uku fala yabqa minha munafiqun babu wani munafiki da zai zauna wala munafiqa ko munafiqa mace illa kharaja ilaihi face sun fito fatan fil khabitha minha to kaje fasara hadisin annabi a lokacin ne za a tace miyagu kama yan filkiru khabasal hadidi kamar yanda wuta in an sa shi a ziga-zigi yake fitar da ƙarin da ke jikin ƙarfe wa yadda zalikal yawmul khallaf ana kiran wannan yini da yinin tacewa da tantancewa kaila fa'ainal arabu yawma idin sai aka tambaye annabi to ya labarin larabawa a wancan zamani kala sai annabi ya ce hum yawma idin qalil <clears throat> yan kaɗan ne su a duniya an gane yaƙe-yaƙe di ya kashe mafi yawancinsu laraba za zama al'umma yan kaɗan daga cikin abin da ke karanta larabawa ko shine ba sa auratayya da yawa ba sa haihuwa da yawa sannan ko ba sa auren wani jinsi sai nasu an gane shi za za zama kaɗan me yasa ƙabilan hausawa a najeriya suke da yawa suna aure da yawa suna haihuwa da yawa sannan suna auren wasu jinsin an gano wannan da ke ku shi sa za su yi yawa nan da wasu shekaru sai sun mamaye duk ƙabilun najeriya duka na rantse maku da allah nan da wasu shekaru kaga Legas in ka je sai ka nemi ina yarbawa suke ka rubuta ba ne fara faɗi ba wole soyinka shi fara faɗin haka mun gano wannan da ke ku inda za ku gane gombe da bauchi da adamawa garin suwaye ka je bauchi garin bauchi me ake yi ka je gombe me ake yi ka je yola ko jimeta me ake yi har ganci su da yaƙi ka je yobe da maiduguri garin waye me ake a garin damaturu me yake a maiduguri an cinye su da yake kun ga wani da ke ba garin hausawa ba ne garin hausawa a najeriya zaria kano katsina sokoto zamfara kebbi ku gano wani da ke ku waɗannan ne garin hausawa ƙwaya nawa shida duk jigawa ai jigawa duk kano ne halaɗin jigawa ne ko to gawon amma dai ba za a sata ba kun gano wannan da kyau ku amma ka lura jiyan da suka mamaye wajen idan aka ce zariya har abuja zariya ne ku gano wannan da kyau ku yanzu ka tafi lafiya nasarawa state garin suwaye eh me yake a garin lafiya ka tafi neja garin suwaye nufawa me yake a garin ba wasu ke ba an gama ko taraba ka je taraba garin suwaye fulani ne me yake a jalungu ka tafi plateau ba sun ce garin su bane yan amma me yake a jos ina gaya muku yau in ka je Legas za ga mafi yawancin unguwanni hausa sun yi ne sun yi dominating ɗinsu an gane ana nan ana nan abin zai rika expanding su kuma ba su aure da yawa ba su haihuwa da yawa sannan ba su auren wani sai nasu za a waye gari sun zama mai kale su kuma wancan suna da mai yawa sun cika garinsu sun cika naku abin da zai faru da larabawa kenan yanzu ga tukari suna ta zuwa saudiya suna ta zuwa kaza su suna aure da yawa suna haihuwa da yawa laraba suna ta karewa su suna me suna ƙara yawa abin da za a waye gari kenan zama 'yan kaɗan na ɗauko muku misali ne in buga muku da abin da ke faruwa a kusa da ku don ku gane me annabi yake nufi da abin da zai faru da larabawa ga kuma za mu zo mu ji a lokacin suna shiga yaƙe-yaƙe ana kashe su kuma ba su ƙaruwa shi yasa annabi ya ce ku yi aure ku hayayyafa zai alfahari da jininku jama'a nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne Allah ya sa mu dace shi yasa wale soyinka ya ba yarbawa shawara sun ƙiji ne kamata ya dubba ya rabe ya auri mata hudu kuma duk shekara ya haihu kawai kaga duk shekara da yaya nawa hudu in ya shekara goma yana da yaya nawa shi ɗaya wannan ma arba'in za su cika garinsu ba wanda zai samu wajen zama gano wannan da ke ku amma mutum ya tsaya da mace ɗaya yadda ka san idan dajjal hmm. Allah da ya kiyaye wannan hadisi ka same shi cikin sahihul jami'us sagir a jitse na shida shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar a lamba hadisi na dubu bakwai da ɗari bakwai da hamsin da biyu duk albani ya inganta hadisan nan yanzu mun ji kariyar da za a ba maka da madina ko to da allah zariya fa da allah kano fa da allah enugu fa da allah agoma shafa duk za a samu wannan kariyar to mai hankali yanzu ya za mu yi mu da muke waɗannan garuruwa kuma an ce dajjal zai shiga ko'ina kuma zai mamaye ko'ina ɗariƙatun najatin minhu ga hanya na annajati minhu na tsira daga wa daga dujal manzan Allah ke nan. haba in ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi in ya tuno ka ba shi barin sai ka zo manzan Allah kyauta nan wajen shi wane iska ko gulbi haba manzan Allah yanzu jikokinmu da ba mu haifa ba ma manzan Allah yana ne yana masa shiri an fahimci wannan da kyau ku Allah ya ce taimake mu mala sabaka an bayyana ko annal muslimi na kubailu ad-dajjal ya bari ya gabata mun yi bayani cewa musulmi Kubaili hurujud dajjal ana dab da fitowar dajjal ta kunu lahum kuwatun kabira za a zama suna da ƙarfi sosan gaske ya hudu na horoban ha'ila duk wani yaƙi sun ƙwara sai sun ɓarar da duk wata daular da suke karo da ita yaƙe-yaƙe za su zama suna yi a wannan lokacin suna cin garuruwa da yaƙi kai tsaye yakhrujuna minha muntasirin kuma waɗanda ke kawo agaji suna fitowa ko ta ko'ina ana samun mujahidun an gane za a yi ta cin ƙasashe da yaƙi na kafirai ana mai da su ƙasashe na me na musulmi fayatil dajjalo lil qada'i alal islamiyya ana nan cikin wannan cin nasara shine dajjal zai bayyana domin yi gaba da gaba wajen daƙile wannan ƙarfi na musulunci allati ta kono kada hadimat akawa daula kada hadimat wanda ta riga ta yi ƙarfi hatta girgije daula mafi ƙarfi fi zalikal waƙat a wancan lokaci wa humur rum da wancan lokacin za a waye gare romawa sun fi kowace daula ne. ƙarfi duk wannan da kake jin ana magana cewa america waye duk za a waye gari waɗanda za a tattake su kafin ma bayyanin dajjal shi yasa wanda ya ce to ina asalin manya-manyan makamai na ƙare dangi da amerika da sauran suke da su ai duk dajjal ne zai amfani da su an gano wannan da kyau ko suna ajiye ma dajjal ne ai ba suna ajiyewa don su yaƙi dajjal ba ne ba yaran shi ba ne almajiran dujal ne wa yakunul muslimuna kad ista'adu al Kastantaniya a lokacin musulmi sun yi karfin da za su dawo da qastantaniya hannunsu kun gane za mu zo mu tattauna kun san spain kasan musulmi ne daula ne na musulmi an gane to a lokacin musulmi za su dawo da wannan daula na spain a hannunsu duk waɗannan daulolin da kuke ji da gani duk za su dawo sai sa wani ya ce wai yaushe ka sa ido gani annabi ne ya gaya mana kuma gaskiya ya faɗa wa huha za su kastantaniya da yaƙi wa yasruhu shaytanu bihim suna nan suna wannan aiki sai ya yi kuwa cewa annad dajjala kada khalafahum fi zararihim ko kun tafi jihadi to ga dajjal can ya mamaye matanku da yayanku kaji makiri ko har yanzu akwai sautin iblis an gane wannan da kyau ku saboda dajjal dole yana da ma'aikata shaɗan yana taimaka mashi to kuma shaɗan in ya ga al'umma suna dab da sun gane gaskiya baki ɗaya to sai amfani da wasu shaɗanu domin wai a ga za a iya gurgunta wannan gaskiyar ba za su iya ba an gane wannan da kyau ku saboda galaba na waye na Allah ne to kun ji makircin da shedan zai wa ya'uduna ila diyarihim sai waɗannan mujahidan gaba ɗaya sai su watse sai su koma garuruwansu sun mai ya dajjal suna komawa sannan dajjal zai bayyana kaga haɗuwansu kuma zai zama mai dajjal ya riga ya bayyana fala ya ba'un muslimuna silahum musulmin da suka koma garuruwansu ba su kai ga ma kwance yakin yaƙinsu ba dajjal zai bayyana wani zalika fa inna isa inda ma yanzulu ya jidil musulmina sanda annabi isa zai sauka zai sauko a garin da zai sauka wannan musulmin waɗannan garin sun dawo ke nan suna kwance ɗammara annabi isa zai sauko kun gano wannan da ke ku zai same su ya idunal uddatan lilkitali suna kinsa shirin yaƙi wai yusawwuna sufuf zai same su suna daidaita tsawon sallah a masallaci za su yi sallah sai ya sako ta sai me kuma ai sai shirin aron gama da makiya Allah wani hadisi al-Imam Muslim ne ya fitar da shi a juz'i na 4 shafi na 200 221 a lamba hadis na 2897 mala yace wala shakka anna ala kulli muslim fi zalika alhin an yadhamma ila alquwwati alislamiyya alhamila lirayat aljihad fi sabilillah babu ko shakka a wannan lokacin duk inda musulmi yake zai tattaro karfin shi da dukiyan shi da makaman shi kaf ya fita ya je ya marama ƙungiyar mujahidai baya waɗanda suke jihadi saboda daga kalmar Allah ba wanda ya zauna gida kowa zai zama mujahidi ne ana gwagwarmayan daga kalmar Allah mala ya ce wa an yasbita alal haqqi mahamashtaddal bala ko musulmi zai tabbata kan gaskiya duk yanda bala'i ya kai ya komo wa haza ma ausana bihi rasuluna صلى الله عليه وآله وسلم ما عليك وهذا ما أوصى به رسولنا ونشيني شيني أبن دمن زمي من وسيا وهو يحدثنا عن خروج الدجال شيكي بام لاباري عن خروج الدجال شوى الدجال زي بينا حيث يقول صند النبي كي شوى إنه خارج خلة بين الشام والعراق zai fito ne ta surgukin wata hanya na wani gari tsakanin ƙasan sham da kuma ƙasan iraki fa'asa yaminan wa'asa shimalan da dajjal zai ɓanna dama da hagu ya ibadallah annabi yana kira ga mujahidai na wannan lokacin cewa ya ku bayan Allah isbutu ku tabbata ba gudu ba ja da baya kuma babu barin gaskiya kowa ko yake adawa da ita annabi yana kira ga su waɗancan ne da cewa su mai su tabbata saboda alkur'anin annabi yana magana a zamanin shi da zamanin da zai zo har lokacin bayanan dajjal wannan duk al'umma manzon Allah ne dan qur'ani ba ya sauka ya ci ya cinye a zamanin annabi bane wannan muguwar aƙida ne na khawarij aƙida ne na mu'tazila aƙida ne na asha'ira aƙida ne na wasu lalatattu da suka bayyana a yanzu muke tattauna magana a kansu cewa alkur'ani yana magana kan wasu tsirarin mutane ne da wani tsirarin aiki na wani lokaci can daban amma wannan zamanin ka sha shagalin ka murmushi jin daɗin duniyan ka ka tokarin nassi ba abin da ya dame ka waɗannan ɓatattun za ku ji su bala'in su ya fi bala'in sufaye bala'in siyafi bala'in boko haram bala'in siyafi bala'in duk waɗannan abubuwa da suna ƙoƙarin nuna ma al'umma alƙur'ani ba a yayin shi an gano wannan da kyau ku kowa ya ƙoƙarin ba alƙur'ani ma'anan da yake son ya shi wannan ya sa 'yan ƙala ƙato suke ba alƙur'ani fassarar cewa salloli hudu ake yi babu sallar la'asar bayan salloli hudu ba la'asar sannan suna cewa babu mai raka ɗai-ɗai ake yi wannan shine fahimtarsu in ka ce sabe sun yi raka hudu sai ka ce wannan da su ake magana mu ba da mu ake yi ba jama mun gano wannan da kyau ko a bayani yana tafe insha Allah duk waɗannan akidin da muke karantawa na waɗannan littattafai guda biyu suna tafi suna tona mana asirin waɗannan da ke farauto irin waɗannan miyagun akidin suna kallon sa cikin al'ummar musulmi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a lamban jiz'a a lamban shafi na biyu a jiz'i na biyu lamba hadisi na dubu biyu da da ɗari tara talatin bakwai. wala juzu lil muslimi an ya'tihi wa in kana wasiqan min nafsihi kuji bai halatta ga musulmi dan an ji an ce dajjal ya bayyana kace zaka je wajen shi ba haramun ne bai halatta ba ka ji wani ɓatacce ya bayyana yana tallan ɓata wai ga cewa bari ka je ka juwo bai halatta ba sanda dajjal zai bayyana ko da an ce ga can a filin su kuwa ya kama waje daga gefe ba za ka je ganin shi ba kun gano wannan dajjal kun gano wannan da kyau ko ba a zuwa wa in kana wasiqan min nafsi ko da yana ganin shi da aminci da kanshi kaje wai wawa yana cewa wai ni za a batar ni ai ba wanda zai batar da ni da ya je ko mako ɗaya ba a yi ka batar da shi kuma an gano wannan da kyau ko kana alfaharin ba wanda zai batar da kai za ka zo ka ji annabi ya ce in dajjal ya bayyana kar ka sake ka matsayin da yake ma'ala ya ce fa inna ma'ahu mina shubuhat saboda dujjal yana tafe da mai shubuha duk waɗanda suke mabiya shedan mabiya ah, dujjal me suke hada cikin al'umma shubuha ba su da nasti ko daya sai ne sai shubuha ma yuzalzulul iman wannan shubuha da dajjal zai zo da ita to tana girgiza imani Fafi sunan abi dauda bi isnadin sahihin an imran ibn husayn anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace man sami abin dajjale duk wanda ya ji labari ga dajjal ya bayyana falyana anhu annabi ya ce ya nisance shi fawallahi annabi ya ce ina rantsuwa da Allah innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min za ga mutum yana tsammanin shi mumini ne yana taƙama da imani zai je matsa dajjal fayat ba'uhu yana zuwa kawai sai zama mabiyin shi yana zuwa sai zama mabiyin shi mimma ya ba'asu bihi min shubuhat irin abin da dajjal yake yadawa na shubaha aw ma ya ba'asu bihi min shubuhat kun gane wannan dajjal in ka zo gaba daya shubuha yake watsawa shubuha yake yadawa domin ya taso ya taho tare da me shubuha shi sa an gaji labarin ga wani batacce karka ce bari in je ji ha ba na san qur'ani na san hadisi na san kaza kana zuwa batar da kai zai sai baka da suna dan izala ko dan salafiya ko dan sunna ko dan kaza alhali ya zara imana karkashin kasa kai ta yawo da baje na banza kun gano wannan da ko ko misali a ce soja ne da aka kora ya ta yawo da uniform yana cewa shi menene in wata ya kare zai ji an sa albashi to me amfani uniform din kai ta yawo da cewa kai sunna kake yi alhali kuma ba sunnan kake yi ba sai yawo da shubuha na karya ko ba inda za ta za ta watsi jama'ar na bukun gano wannan shi sa idan dujal ya bayyana duk ƙarfin imanin ka karkaje inda yake kun ji ɗaya na biyu a yau duk yanda ka ji wasu batattu sun bayyana duk ƙarfin imaninka ka kauce karka sake ka je inda suke Allah ya sa mu dace to ma na ba ya haƙuri da wannan yanayi na zafi ko ku gani na fi kowa jin zafi ma'ana Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum